قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan mashirkai ba na tambayar ku wani lada akan nasihar da nake maku kuma ni ba na cikin masu ƙaƙalan faɗar abin da ba a umarce ni ba da shi